assalamu alaikum wasu kallon barkamu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci to gafata malam muna jin ku to malam kafin mu tafi hutu mun ce akwai ma'auni guda biyu da mutum zai iya ɗaura malami akan tafarkin salafiya sawa'un wannan malamin ya ce yana salafanci ko bai ce ba sawa'un ya san ya hau tafarkin ne ko bai sani ba cewa na farko tauye darajar ali alaihi salam da iyalan gidan shi na biyu ƙoƙarin tsarkake da girmama abokanin gaban ali alaihi salam a hmm. lokaci ɗaya sun tauyata ali alaihi salam hmm. a lokaci ɗaya sun girmama menene ta abokanin gaban shi wannan kuma duk mutumin da ya karanta littattafan salafiya ko ya bibiya zantakansu zai tabbatar da wannan abin da nake hmm. faɗi sannan duk wani mutumin da kaga ya hau wannan manhajin ko bai faɗi ba salafanci ya ɗauko kuma salafanci ya yi mishi menene tasiri muka ce za mu kawo misalsalai hmm. a ina ne salafiya suka taba imam ali alaihi salam suka tauye darajar shi da ta iyalan gidan shi hmm. muka ce za mu nakarta zancen wani wanda ake kira da malami duk da yake mu ba mu yarda malami ba ne kawai wani hmm. mutum ne ne wanda yake yana da talauci na karatu insafi da adalci za a iya haska muna ibara shi hmm. mu gami wannan wanda ake kira malami daga cikin malaman salafiya yake cewa ya ƙulun innal hukuma lauka na biye da ali hmm. wa zurriyatihi la'akalan nasu min fawqihim wa min tahta arjulihim labanan wa asalan wa mannan wa salwa wannan mutumin ya ce suna cewa a nan za a iya cewa 'yan shi'a yake nufi amma a hakikanin gaskiya wanda ya bi zantukan malamai da ruwayoyi zai gano wannan maganar ba shi'ar yanzu suke faɗinta ba kamar yadda ya zo a wasu littattafai daga cikin masu faɗin wannan magana akwai wane ne sahabi salman al-farisi wanda mm. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa salmani yana akan tafarkin mu a ahlul baiti mm. wannan muƙaddara ba da salman yake bala mushkila da 'yan shi'ar yanzu yake yace suna cewa su shi'a haƙiƙa da hukunci ya kasance hannun ali alaihi salam mm. da kuma zuriyar shi to da mutane sama da ƙasa Allah ya yi musu buɗi ta yadda za su sha nono da zuma da daraba da 'yan ishala wato da Allah da sun ba imam Ali alaihi salam kalifanci da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu arzikin sama da na kasa wato duk musiba da matsalolin da al'umma suke fama a yanzu da ba su shiga ba ya ce wannan shine abin da shi a suke faɗi eh. amma me ra'ayinka malam jabhan sai yake cewa wa haza ali tawallala khilafata yace ga ali alaihi salam nan tawallal khilafata a zama khalifa wa makasa fiha khamsata a awam autazid imam ali alaihi salam ya rika khalifancin nan kusan shekara biyar ko abinda menene ya fi shekara biyar yake cewa a haska mana ibara ɗin shi fahal a akalan nasu fi ahadihi wa sharabu illa dima al'abriya kun ce da ali alaihi salam ya zama kalifa da mutane sun sha zuma da nono da daraba mm-hmm. da menene 'yan shala alin ya zama khalifa shekara biyar ya ba mutane ne ya ce a lokacin shi mutane sun ci wani abu ko sun sha wani abu banda jinin bayan allah da basu ji basu gani ba mai wannan yake faɗi ali alaihi salam da ya zo khalifancin shi bai tsina na komai ba illa zubar da jinin menene bayan allah ya ci gaba da cewa wa araka du'afa'i da kuma gumi na raunana ali alaihi salam ya sa wahala kawai gumi na raunana ya ce wa dumu asakala waliyatama walbu'asa da ali alaihi salam ya yi khalifanci me ya haifar hmm. zubar da jini da tafiyar da gumin raunana da sanya menene mata da 'ya'ya da da raunana su yi ta kuka saboda ali alaihi salam da ya zo ya sa an kashe musu mazaje hmm. wannan an kashe mata miji wannan an kashe mata ɗa wannan an kashe mishi baba wannan alaihi salam ya abin da ya da ya kalifanci kenan malam <laughs> wannan dan allah dan annabi zagin ali alaihi salam ne ko yabo Don allah ka kaddara da wani ɗan shi'a zai zo ya faɗi haka akan khalifa abubakar da in salafi ya ba su halatta jinin shi ba ali alaihi salam ashe baya daga cikin khulafa'ur rashidu ali alaihi salam baya cikin waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wajabta san su me yasa kuke faɗin wannan maganar akan ali zagin sahabi kun ce kafirci ne mai zagin sahabi jinin shi a halatta mai zagin sahabi auren dukiyar shi ta halatta wanda ya faɗi wannan yabo yake yi ko zagi idan wannan zagi ne mai hukuncin salafawa akan mandikin ku amma sun cika duniya da ihu da kuwa ana zagin sahabi ya ci gaba da cewa wa ya laita anna hadhihi dima'a a haska muna ibarar shi wa ya laita anna hadhihi dima'a wa dhalika al'araqa wa tilka dumua qad salat fi futuhatin islamiyya yace ya laita dama a ce ali da yazo ya ta zubar da wannan jinin da wannan gumin da ya sa masu raunana suka yi ta zubarwa da wannan hawayen da ya sa al'umma suka yi ta yi a lokacin shi ina ma ga a ce garuruwan kafirai ya je ya bude wato kamar yana ce wannan so ya ce ku kalla khalifa wani ya bude garuruwa khalifa wani ya bude garuruwa khalifa wani ya bude garuruwa amma ali alaihi salam da ya zo bai yi komi ba kawai jinin musulmai da ba su ji ba su gani ba ya rinka zubarwa mutane a lokacin ali kowa wayo Allah yake yi an kashe mai miji an kashe mata da an kashe mai baba an kashe mai kakawa wa ila akiril ka'ima ya ci gaba da cewa wa min ajili tahriri biladin waqi'atin tahta niril kufri wal kafiri ali alaihi salam ya yi amfani da waɗannan abubuwan gurin kwato sauran garuruwan da suke karkashin kafirci da kafirai muƙaddara da ali alaihi salam ya yi abin da kake faɗi me zai auku ya ce idan latagayyara wajuhu tarihi da ali alaihi salam yanzu fuskar tarihi ta canza yanzu da ali alaihi salam a kalifancin shi ya ba mu menene kyakkyawan tarihi hmm. amma ali alaihi salam da ya yi abin da ya yi wani tarihi ya ba mu hmm. gashi zai faɗi da kanshi hmm. ya ce wala kunna fi halatin nuhsadu alaiha da ali ya zubar da waɗannan jinin bayan allah a gurin buɗe garuruwan kafirai da yanzu musulmai muna cikin wani hali da maƙiyanmu suke hasadar mu amma da bai yi haka ba wani hali muke ciki maƙiyanmu dariya suke yi mana wannan wa yake faɗi a kai mutumin da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ali ma'al qur'an wal qur'an ma'a ali lan yaftarika hatta ya alayya al-hawd duk inda ka ga aliya ta kaka dan alqur'ani yana gurin nan duk inda ka ga alqur'ani ali salam yana gurin nan amma jabahan me yake cewa ali ba abin ya tsina nan in banda zubar da jinin bayan Allah da sa al'umman manzan Allah sai ta wayo Allah maulana mm. ali ne wanda manzan Allah yake cewa ya kuma ala tariqil mustaqim zai dora ku kan siratal mustaqim a sallah kuna ta ihdinas siratal mustaqim kana so ka hau siratal mustaqim manzan, Allah ya ce ali alaihi salam zai dora ka amma wannan me yake cewa kalla da ya da ali alaihi salam da ali alaihi salam ya zo yayi khalifanci me aka yi wayo Allah da kuka da zubar da jinin bayan Allah a bari ya ma ce waɗanda ba su ji ba su gani ba Ali nan shine manzon Allah yake cewa man faraka Ali faqad farakani wanda ya rabu da Ali ya rabu da ni wa man farakani faqad faraka Allah wanda ya rabu da ni kuma ya rabu da Allah amma wannan me yake cewa akan shi bai tsina nama musulunci komai ba sai zubar da jini ya ci gaba da cewa natruk khilafata ali hmm. ya ce mu bar magana akan kalifancin ali wal jawaz an kulle ma fiha min mufaraqatin duk wannan saɓanin da rudu da ali alaihi salam ya kawo da rabe-raben al'umma duk mu kyale shi mu wuce shi mm. ya za mu yi to jabahan ya ce wannan zurma hadasa ba a da talika me ya uku bayan ali alaihi salam yanzu kaga ya gama da ali alaihi salam mm. so bari ka da zai da zuriyar shi ya ce mu wuce su mu zo bayan ali alaihi salam ya ci gaba da cewa laqad tawalla al-hasan ibn ali al-khilafata yace hasan ibn ali hakika ya zama khalifa ya ja ragamar khalifanci thumma tarakaha ta'ian muqtaran da kanshi da zaɓin shi ba wanda ya cilasta mishi ya ga bari ya bar khalifanci malam jabahan me yasa ya bari yace inda ma ra'a annahu لم يقدم لأمة محمد غير الدم والعرق والدموع da imam hassan alaihi salam ya gabe tsina na ma al'ummar manzan allah komai ba da zubar da jini da tafiyar da gumin bayan allah a banza da kuma sa mata da iyara su ta wayo allah an kashe musu dangi da yan uwa sai ya gabari ya bar abin nan kalifanci wato imam hassan alaihi salam sunna ya biyo ba shi to bari mu tambaye malam japan hmm. imam hassan a kalifancin shi ya taba wani abin kirki ku saurare ni da kyau ku ji abin da hmm. yake faɗi ya ce ya taba yi kuma wannan abin kirkin da ya yi a musulunci ba a taba wani abin kirki da ya kai hmm. girman wannan abin ba wato daga in kana neman mafi kyawan abubuwan da aka yi a musulunci in ka zo kan wannan aikin da imam hassan ya yi bayan ya gama zubar da jini za ka iya lissafa shi a ciki wani aiki ne yanzu imam hassan alaihi salam ya ga ba zai iya khalifanci ba ya ba su wane ne banu umayya abokanin gaban imam ali alaihi salam kaga da ya zo kan ali sai ya ce ba abin da suka yi da ya zo kan banu umayya sai ya ce menene shi ne mafi kyawan aiki mafi girman mm. aiki da aka gabatar a musulunci ga ibarar shi za mu kawo mm, imam hassan alaihi salam ya ce faqad zama bitanazulihi a'azama sani'an ila al-islam wal da yanzu imam Hassan bayan ya gama zubar da jini da kanshi ya gaba zai iya ba sai ya gaba ya sauka ya ba muawiya yanzu da ya ba muawiya sai yake cewa imam hassan wannan saukar da ya ba muawiya shine mafi girman aikin da ya gabatar ma musulunci da musulmai wato imam hazan bai taɓa wani yawa musulunci da musulmai aikin da ya kai wannan yawa muawiya kalifanci ya ce wata haƙaƙat ala yadihi mm. ihda nubu'ati sayyidil mursalina mm. da ya manta manzan Allah ya ce ali alaihi salam zai yi yaƙi ya manta ya ce yanzu da imam hassan ya yi haka shine ya tabbatar da ɗaya daga cikin abubuwan gaibi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wannan mun ji yanda yi da wane ne imam ali alaihi salam mun ji yanda ya da imam hassan alaihi salam mu zo kan imam husain ya ce wa qamal husainu ba'dahu bi muhawalatihi ya isa mm. imam husaini da ya zo bayan imam hassan mi yayi yayi abin kirki ya ce la shi ma wani kokari ya zo yayi kokari menene na banza to wannan kokarin mi yayi ya ce allati khallafat fi qalbil islami jurhan la yandamil mm-hmm. wanda wannan kokarin na Imam husaini na banza da baya haifar da natijar komai bai tsina naman musulunci komai ba sai rauni a zuciyar musulunci raunin da ba zai taba warkewa ba dan allah dan annabi masu kallon mu dan allah dan annabi wannan zagin imam ali alaihi salam ne da ahalul baiti ko ba zagi ba ne idan zagin sahabi kafirci ne menene hukuncin in salafiya amma sun cika duniya da ihu suna kuwa shi a kafirai kamar yadda wani malami waɗannan ba sahabbai ba wallahi waɗannan zagin sahabi kafirci ne zagin ahalul baiti ya ninka kafirci akan kafirci malam manzan Allah da Allah suka wajabta son su sahabbai ko ba mu da wata aya da aka ce aka ce mana wannan sahabin wajibi ne ka so shi mm. dan Allah dan annabi idan hukuncin zagin sahabi kafirci ne a ruguje gidajen su a ruguje gidan mai zagin sahabi dukiyar shi ta halatta mai hukuncin salafawa wannan bugun nan ba ne insha Allah muna da rai da lafiya akwai waɗannan zantukan masu yawa za mu kawo ba wai magana ɗaya ba ce bare a ce muna wannan iya ai wannan ra'ayin jafam ne lala zantukan shekul islam ne ibn taymiya yake na kaltuwa malam shi wannan malam shi wannan malam shi yasa nake cewa a khazal iltabasal jaha'ila min al juhal shi kawai rikodin yake yi malam da karin bayani amma amma za ka sai sai ka gaba sun zo wallahi tallahi mu ahlul sunna muna son ahlul bait dan Allah dan annabi da wannan ne kuke son ahlul bait alaihi musallam cewa ba su tsina nama musulunci komai ba su zubar da jini wannan zai sa kowane salafi ya kamata ya caji salafanci malam hmm. a caji salafiya shi yasa ni Allah ya sani mafi yawan umuman mutane na da yaƙini sun ɗauka salafanci addini ne suke yi musamman ma da ya zama guraren mu littafan salafiyan ba a kai su mhm. irin mutum ya tabi maka ne waɗannan 'yan kutaibat ɗin ne suke raba shi sannan kuma ko akwai littafin maulana sun yi tsada al'umma kuma suna neman na abinci ba kowa zai iya sayan littafin ba sannan wani in ya sayi littafin ya jin larabcin da zai iya karantawa hmm. amma ina da yaƙini wallahi ba wata mazhaba ko makaranta hmm. da take da aibi na faɗi irin salafiya kawai ko menene malam ko menene duk abin da ka ji suna zagin shi a kai akwai shi a littafansu tun daga alkur'ani bai cika ba ku maulana har zuwa auren mut'a duka a shirye zan iya kawo su a littafan salafiya ba daɗi ba ƙari ba ragi ba zan yi musu karya irin yadda suke yi mana ba za ka ga basalafi yana wa'azi kan shi a bai taɓa karanta littafin shi a kwara ɗaya ba a ina ya ɗauko zai ci wallah malaman shi suka gaya mai wannan kaga rashin yan zafi wannan ka ji kuma in dan shi'a na magana ku daina sauraron su me yasa kake tsoron a saurari dan shi'a ka taba jin wani dan shi'a ya ce kar a saurari dan salafiya me yasa kake jin tsoron a saurari wani abin da ya faɗi ba daidai ba ne ka ɗora shi akan magana ta ilimi da karatu ka ce ba daidai ba ne mana shi kenan malam ba sai ka ce a daina sauraren shi ba yana da kyau a saurare shi saboda ka tabbatar ma mutane ba addini yake yi ba wannan maganar akwai su a salafiya ko babu kamar yadda muka faɗi wannan bugun nan ba ne hmm. muna da ire-iren su masu yawa za mu ci gaba da kawo a wannan uh, bagiran insha Allah da kuma sauran muhallai wannan a ina za mu duba aljabahan hmm. ibrahim suleiman sunan littafin shi hmm. tabdidu zalam hmm. wa tambihun niyam darul majma al’almi bi ina jadda suwa suka buga masu ba su kudi kudin man fetur arzikin bayan allah birnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam birnin ahlul baiti alaihi musallam da kudin arzikin wannan birnin ake buga menene littattafan zage su shekara ta 1399 wanda ya daidai da 1979 shafi na 136 mm. wannan dan Allah ba zagi ba ne subhanallah Allah kiyaye wannan da'awa ta farko da muka yi mm. wannan ya nuna ma duk mutumin da kaga yana da wannan ra'ayin ka je ba shi a wace makaranta wala Allah wani ya ce da'awar ka ta biyu baka kawo dalili ba to kafin mu je ta biyu din eh. lokaci ya dan ja za mu dan je hutu to insha Allah malam sai mu zo mu ji ta biyu din to masu kallon mu sai mu dan huta kadan sai mu dawo mu dora daga inda muka tsaya 巴塔拉瓦伊。